A yayin da jam'iyyar APC mai mulki ta kasance ta fi kowa cin gajiyar hukunce-hukunce da kotuna daban-daban suka yanke na kujerun 'yan majalisar wakilai, jam'iyyar ta yi asarar kujerun sanatoci fiye da kowace jam'iyya kawo yanzu. Sai dai duk wanda suka rasa kujerunsu sun yi nuni da cewa za su ɗaukaka ƙara kan hukuncin. Kotun ta sauke nasarar da jam'iyya mai mulki ta yi a yankunan kogi ta gabas da kuma kogi ta tsakiya. Haka kuma ta samu nasarar lashe zaɓe a yankunan Delta ta tsakiya da kuma Delta ta kudu. Kotun ɗaukaka ƙara ta soke zaɓen Adama ta Arewa inda ta bada umarnin sake zaɓe a Filato ta Arewa wanda Simon Modcon na jam'iyyar PDP ya lashe a ranar 25 ga watan Fabrairu na wannan shekara da muke ciki. Ko shugaban 'yan jam'iyyar PDP a jihar Filato Emmanuel Macham ya ji da wannan hukuncin ga abin da yake cewa. Wannan abun da ya faru a jam'iyyar mu na PDP a jihar Filato gaskiya ba mu same shi da sauki ba. Abu ne wanda yanzu a cikin zaman makoki muke bisa ga abun da ya faru a wannan kotu bafil. Kuma na sani cewa wannan ya faru bayan abubuwa da dama wanda sun wakana a cikin wannan jam'iyya wanda ba su tafi daidai ba tunani iri-iri amma na sani wata rana za a sani cewa mu ne wa'anda dama muna siye a kan gaskiya muna siye a kan cewa a yi adalcin majami'a babu yadda za a ce fatin da tana opposition sai a ce wai an zo kafa shugabannin jam'iyyar party a ce an samu irin matsaloli wanda an samu a jihar plateau na biyu sa hajiya madina ina son tabbatar maki cewa mu ma son mu ne da a ce an bar jam'iyyar mu ta shiga cikin wannan riron wanda za a yi amma ko wanda bai yi makaranta ba ma ya san san cewa ba abu ne mai sauki a ce ga dalilin da ya sa an sauke zaɓe sannan a sake barin wannan jam'iyya ta shiga cikin zaɓe ba. A ɓangaren APC kuma tsohon sakataren jam'iyyar a Filato Bashir Musa Sati shine ya mayar da martani yana cewa. Ƙararrakin da aka kai ƙara ne akan ƙara akan ƙara akan ƙara. Bayan na farko shi a sanata da aka ce akwai masu ƙararsa daban-daban wajen mutum uku akwai ɗan jam'iyyar eh, labour akwai ɗan jam'iyyar mu na apc akwai ɗan jam'iyyar prp duk akwai ƙararraki a kansa saboda haka ba zai yiwu a ce kenan an rushe an bar na farko ya tafi ba a'a su ma waɗanda suka kai ƙara daga baya suna buƙatar a bi musu haƙƙinsu shi yasa ka ga an ɗora nasu kuma aka ce to a koma a je a sake zaɓe wannan shine tsari da kotu ta yi amfani da wannan shine hukunci da kotu ta yi wanda mu muka gamsu da shi wanda kuma muka yarda da shi ta dora amma waɗansu masu son su kawo rudani a tsarin suna cewa a'a 'Yan ce duka har su ma to idan an ce har su su koma su yi a wanne lokaci ne suke da shi a kwana casa'in ɗin da ake bukata kwana nawa suke da shi da za su je su yi zaɓe wanda za su koma ward a je a yi zaɓe daga ward wannan fa ana nufin kwana casa'in ne ko hukumar zaɓe da take ba da lokacin da za a yi tsarin wannan tana ba da kwana ɗari ne da wani abu saboda haka wannan abu abu ne wanda yake a miƙe an yi ba su ba su haƙuri za su yi su koma su zama 'yan kallo har a yi abin da za a yi a gama kafin wani lokaci in Allah ya sa da tsawon kwana sai a haɗu 2027. To sai dai ga shugaban tsangayar kimiyyar siyasa da alaƙa ta ƙasa da ƙasa na jami'ar Abuja, Farfesa Sharif Gali Ibrahim ya yi nazari kan wannan hukunci yana cewa. To idan kika ɗauki ainihin wannan soke zaɓe da aka yi na ainihin shugaba na marasa rinjaye na ainihin majalisar dattawa za ki fahimci cewa abinda kotun ta ayyana shine cewa a sake zaben. Babban dalilin da suka bada shine a zaben da aka yi na watan Fabrairu na sanatoci na fidda ainihin wanda za su wakilci jam'iyya musamman na jam'iyya na PDP ma'ana jam'iyya mai hamayya sun ce akwai ƙananan hukumomi har goma sha biyu da ba a yi zaɓe ba. saboda haka akan wannan ya nuna cewa ya kamata a sake zaɓe. To duk wanda zai zo ya ce shi wannan ɗan takara da aka sauke ma'ana shugaban marasa rinjaye a ainihin majalisa ta dattijai ya ce bai da damar da zai koma a zaɓe shi kin ga wannan shirme ne na biyu duk abin da wani korafi da za a kawo akan wannan koma bayan abin da kotun ta yanke idan kotu ta yanke cewa a sake zaɓe mana a turanci a yi to kin ga cewa an ma yi adalci akan wannan ba akan wasu zaɓuɓɓuka ba kamar wasu zaɓuɓɓuka da aka ce an cire mutum ne kurin baki ɗaya wata jam'iyya ta maye gurbi. Shi kuwa tsohon shugaban hukumar zaɓe ta ƙasa Farfesa a Tahiru, Jega ya ce duk abin da ake so a gani kan harkar zaɓe sai an ɗauki wani mataki. wai sashe-sashe na dokar zaɓe waɗanda ya kamata a gyara su a inganta su domin a tabbatar amfani da na'ura ta zamani ga harkar zaɓe yana kawo inganci ne ba yana kawo husumiya da kace na ce ba. Ina kyautata zaton cewa duk wannan matsalolin da muka gani suna faruwa za a yi maganin su. Ya zuwa lokacin ɗaukan wannan rahoton jam'iyyar PDP ta rasa mambobi goma sha biyu a majalisa, sannan kuma jam'iyyar Labour ce ke bi mata da mambobi goma, yayin da jam'iyyar NNPP na da mambobi uku, sai jam'iyyar APC mai mamba ɗaya. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.